don neman fa'ida idan aka ci katari malami ya saurara in yi shi kuskure muna roƙon shi ya gyara saboda a taimakon addini gaba ɗai na sha ba da neman baya ne katar vansel karansis vansis swasonsis ko bisa oranji katar vanduz zero turwa taranset swasontikat Muhammadu Suleiman sunana in malami ya saurara ya ji kuskuri ina roƙon shekara ya gyara don mu taimaki addini gaba ɗai Allah shi taimake mu babu mufsidati sala wannan babu zai mana bayani akan abubuwan da ke bata sallah shekarun jiya mun fara shi kaɗan sai lokaci yayi mun ka tsaya wa salatu lidhahiki amdan aw sahawan wa tafsudu sallah tana ɓaci bizzahiki da dariya amdan da gangan ausawan ko da mantuwa ko da rabkanuwa mutum mu dariya cikin sallah sallah shi ta ɓaci sai ya shirya ya sake wata sai dai arwala ita abba ta ɓaci saboda wanda dariya cikin sallah wa bi sujudi sahawi lil fariza haka nan idan mutum ya bar mustahabi yayi sujada eh, ta rabkanuwa sallah shi ta ɓaci saboda ya yi kwaɓa bai karanci yadda ya kamata a yi addini ba ba a yin sujuda in an bar mustahabi wa bi ta'ammudi ziyadati raka'atin aw sajadatin aw nahaw zalika bis sala ko kuma da gangan mutum ya ƙara raka'a guda da gangan cikin sallah ko ya ƙara sujada da gangan aw nahaw zalika ko abin da ya kama da raka'a ko su shida fi salati mutum ya kara cikin sallah da gangan ba da mantuwa ba saboda addini ba yi son ƙari addini bai ɗaukan ƙari da gangan in kai ƙari cikin addini ya ɓaci ba a addini bai son ƙari shi yasa shi addini an riga an tsara shi iyakan abin da an namu bi kar ka kawo wani yaye yaye ka sa ciki ka sa mai suna addini da kayi wani abu wanda babu umarnin manzon Allah babu umarnin Allah a ciki kuma ka samai suna addini to ka yi shirme sai mu ce ma wannan ya zan ƙari watsar kuma mu kawo hankalin mu illa ƙari a cikin addini illa ƙari in ka ƙara sai na farkon ya ɓaci kamar a cika wani mukayi da ruwa an cika so da ruwa in ka cika buta ka zuba sai su wace kuma ruwan nan da ka ci ko ka zuba yanzu in suna da wani bauri ko suna da wani ɗwaci ko suna da wani abu ya ɓata gudan son ruwan nan na buta masu warin wani abu to sun ɓata gudan so da ka ishe cike ka zuba sun watse fa kana zubawa suna wace amma kuma sun ɓata waɗanda sun ka ishi haka nan ƙari yake cikin addini idan sallah mai rakawa hudu ka ƙara guda da gangan sun ka zama biyar da gangan to maimakon a hidda guda ɗin a ce wagga ba a son ta a'a gudan waanda ta ishe hudu da ta ishe ta ɓata su sallar ta ɓaci gaba dai saboda ka ƙaro da gangan inda magana take wace ka ƙara kai ka gada ma ka ƙara to kenan da na farkon da ita duk ba a so ƙari cikin addini Allah ya tsare muka ƙari cikin addini da gangan amma in mutum ya yi kuskure Allah mai yafuwa ne manzon Allah sallallahu alaihi ya roki Allah Allah ba mu hikaya cikin alkur'ani cewa rabbana la tu'akhizna in nasina wa khata'na in mun kamanta ko mun kai kuskure Allah kaka kama mu da shi amma da gangan kai kari cikin addini to Allah bai son wanda ka ƙaron da wanda karin na kai ishi duka Allah bai so Allah ya tsare mu da kari cikin addini na'am ah, wabil akli wa shurbi hakanan sallah tana ɓaci in an ci ko an ka wa shirbi ko an ka sallah tana ɓaci wa bil kalami amdan hakanan idan mutum yayi magana cikin sallah da gangan sallah shi ta ɓaci illa li islahi sala sai dai magana ta gyaran sallah magana ta gyaran sallah wannan ita ba ta ɓata sallah shi ma fa fatabdulu bi kasirihi dun yasirihi tana ɓaci da in magana ta yi yawa to amma ban da kaɗan aka sallah ta rikice liman ya sallama tare da rikicewan sallah mamuye magana ce sallah ta cika ba ko ta yi yawa liman yana da dama ya tambayi wasu mutum biyu bayan wannan da ya yi magana ce ga abin da wani ya ce sallah mun rage ba ta cika ba ko kuma ta yi yawa haka nan ne ko ko shi ne ya ɓace to wanda ya tambaya mutum biyu suna ya ce mai eh, lalle a shi ne ya rabkana wanda ya ce ta ƙarun nan ko ta rage ko kuma ilalle eh, abin da ya faɗa gaskiya ne sai liman ya tashi ya gyara sallah amma in ya zama hayaniya magana ta yawa sai sallar ta baci Allah ya taimake mu wabin nafhi amdan haka nan bushi cikin sallah mutum yana cikin sallah ya bushi da gangan mutum yana cikin sallah kila zai yi sujuda ko ya ga wani abu ga cikin shi yayi ya bushe da gangan ba da rabkanawa ba sallar shi ta baci. inda inda man inda mantuwa ne yayi daga baya ya fadaka to yayi ba yayi kari wabil hadasi wabil hadasi haka nan sallah ta labaci idan mutum ya zama ya yi ta da hasidi yana cikin sallar hadasi ya zo mai ko kuma ya shiga cikin sallar yana da hadasin sallah ta ɓaci ya yi sallah da hadasi sallah ta ɓaci mun yi bayanin hadasi can baya shi da khabasi hadasi shine abin da ya daga jikin mutum na hitsari ko kashi ko mazi ko mani in ya zama mani ya zama hadasul akbar to sai mutum ya sallah ɗaya daga cikinsu akan ya manta ko da gangan ko ya manta ko da gangan ne sallah ta ɓaci sai dai inda bambanci yake wajen mantuwa idan mutum ya yi sallah da hadasi ya manci bai tuna ba sai da ko da ya tuna lokacin sallar ya wuce to shi kenan ah, yanzu ya zama ada fil wakati in mutum ya sallah ya zama da hadasi daga baya tuna ada fil wakati wa kullu ya adatan fil wakati fadila na'am wa zikiru fa'ita ko kuma yana cikin sallar sai ya tuna yana da hadasi ga kuma lokacin sallar ya ƙure in yi hita sallar ya zo ya yi maganin wannan hadasi ya dawo sallah ta lokacin sallar ya wuce to ya ci gaba da sallar shi ta yi saboda wala hilu ta akhiru salata li adami tahara wa fa'al zalika faqad asa rabbahu saboda wannan ka'ida idan mutum ya shiga sallah da hadasi rana ta kusan waɗuwa la'asar ce yake yi sai ya tuna inda zai sallama ya zo ya yi maganin hadasin ya dawo rana ta waɗi to ya ci gaba da sallar shi saboda ba a bari sallah ta wuce ta zama kazai don rashin tsalki na'am Allah ya samu gane wa zikirul fa'itati haka nan mutum yana sallah la'asar misali ko yana sallah isha'i yana da wata sallah sai ya tuna wata wadda ta kubce mai yana cikin wannan da yana cikin ta yanzu sai ya tuna wata sallah da ake bin shi to tunawan waccan sallah ya bata wa da yake ciki sai ya sallama ya yi waccan da ya manta ko ta kubce mai ko wani dalili yasa an ka bi shi ita sannan ya yi ta yanzu amma in ya riga ya sallama sai da ya sallama sai ya tuna ashe ana bin shi wata sallah bayan ya sallama to yanzu ya yi waccan wagga da ya yi a ada fil wakati wa kullu ya adatan fil wakati fa hiya fadila ko bai ko bai maida ta ba ta yi shikenan in ya mai ta ya zama ihtiyadan saboda tana matsayin a ada fil wakati na'am wabil kai in ta'ammadahu sannan sallah tana ɓaci da amai in mutum ya yi aman da gangan shi ya biɗi aman wato sai kuma ya yi aman kenan ya sa hannu ga baki ko wani dalili dai da gangan dai shi ya biɗi aman kuma ya yi aman to wannan amai ya ɓata sallah to yanzu sai mu ɗauka aman ya zo mai amma ba da gangan ba shi ma yana da huska biyu mutum yana sallah sai amai ya zo mai ba shi ya bide aman ba yana da huska biyu ya kau da kai ya zube aman bai bata mai sallah ba ya ci gaba da sallar shi in ya zama abincin nan da ya yi amayo sabon cin abinci ne bai canza ya zama da jasa ba amma in ya canza ya zama da jasa sai aman ya zo mai ba shi ya bide shi ba kuma ba da za a yi mutum ya yi amai bai taɓa sutura shi ba tunda yana tsaye ko da ya kau da kai ya zube sai yau su bi ga wandon shi to wanzu wannan sai ya zama hukuncin sallah ta wato najasa ta faɗo mishi yana cikin sallah wanda najasa ta faɗo mai yana cikin sallah ya yanke sallah sallah ta ɓaci kenan in aman ya canza ya zama najasa ya zo mai ba shi ya bide shi ba kuma ya taɓa jikin shi to sallah ta ɓaci tare da wannan in ko bai zama bai zama najasa ba shi kenan ya kau da kai ya zube shi bai zama najasa ba bai abincin bai canza ba sallar shi ta ɓaci ba sai ya ci gaba da sallah in ya gama sallah ya ya ya gyara jikin shi ko ya kurkure bakin shi Allah ya samu gane wa bi ziyadati arba'i raka'atin sahawan fi ruba'iyya haka nan wa bi ziyadati arba'i raka'atin in mutum ya ƙara raka'a hudu sahawan da mantuwa fi ruba'iyya a cikin sallah mai raka'a hudu azahar ce ko la'asar yarrab kana ya yi ta ƙaro rako'i sai da ya ƙaro hudu sun ka zama takwas su da na asali to sallah ta ɓaci ko da da mantuwa ne wa bisuna'iyya a wa bisulasiyya haka nan sallah mai raka uku magariba misali mutum yarrab rabkana sai da ya ƙaro wasu uku to sallah ta ɓaci ba ta gyaruwa rabkano ta yi yawa wa bisu ya a ta yi ni bisuna'iyya hakanan ƙarin raka'a biyu a cikin sallah mai raka'a biyu sallah asuba mutum yin rabkana ya yi ta sai da raka'a hudu to ta ɓaci ba ta gyaruwa rabkana ta yi yawa wa bi sujudil masbuki ma al imami lissahawi qabliyan aw ba'diyan hakanan idan mutum masabuki kenan wanda ya zo bai samu sallah ba wanda an masabuki shine wanda raka'a uku ya samu ko biyu ya samu ko guda ya samu ko bai samu ko guda ba duk sunan shi masbuki shina yawa masbuki samu raka uku ya cika guda abin da masbuki an riga shi kenan wanda an ka riga fara sallah an fara sallah ba da shi ba to yanzu in raka uku ya samu sai ya cika guda in biyu ya samu ya cika biyu in ɗaya ya samu ya cika uku to irin wannan in su yuda ta kama liman shi ma ta kama shi amma mutumin da ya zo ya tsaya an yi ruku'i ya zo ya tsaya ya kabbar harama saboda dole ne mutum ya yi ta da tsaye in mutum ya zaburo ci Allahu akbar da dafa gwiwoyi kabbar shi ba ta yi ba ya bar farilla biyu kabbara harama da yin ta da tsaye sallar shi ba ta yi ba yana son ya samu duka ya rasa duka to sai ya zo ya san abin da yake liman na ruku'i shi da jama'a sai ya yi tsaye kyam ya yi kabbara harrama ko dai sun ku ya ta yi ta ruku'i sai liman ya taso sun ka gamu kuma sai aka yi daidai da cewa wannan raka ita ce ta ƙarshe to bai samu wannan sallah ba yanzu ya zama masabuki wanda bai samu komi cikin sallah ba ille wato shuda da za a yi da zaman tahiya su ɗai ya samu to yanzu in an kasa liman ya sallama sallah zai tashi ne ya yi sallar shi shi kaɗai bai samu komi tare da liman ba to irin wannan idan liman ya yi sujuda ta kama shi kabli ko ba'adi sai ya bi liman ƙabli ce ya bi liman ko ba'adi ce ya bayan ya gama sallah ya yi ba'adi sallar shi ta ɓace saboda ba shi tare da liman rabkanuwar liman bata same ta shahe shi ba saboda bai samu komi tare da liman ba ya ce wa bi su sujudi masbuki haka nan don dan yayi sujuda ma al'imami imami tare da liman lissahu sujudin nan tarabkanuwa qabliyan qabli ce bi liman yayi au ko ba'di ce in lam yudrik hu raka'atan in bai samu raka'a ko guda tare da shi ba ya yayi sujuda qabli ce ko ba'di to wannan ya bata mai sallah wa bi tarki sujud li qabli haka nan idan mutum qabli ta kama shi sai ya barta in kana ala naqasi salati sunanin ya zama sallah uku ya rage wato sunna uku ya rage sai yamman qabli ta kama shi kenan sai yamman ce bai yi qablin ba wa tala kuma har lokaci ya yi tsawo ko da ya tuna to sallar shi ta ɓaci yanzu ya sake wata wallahu a'lam wato Allah shi ne mafi sani nan ne malam mai ah, ah, nan ne wannan babi na mufsalat salat ya kare to al'adan malam in ya kai ƙarshen babi sai shi ce wallahu alam kuma haka nan ne Allah shi ne mafi sani saboda ɗan adam mai kuskure ne kullukum khatta'una wa khairu atta'ina tawwabuna wato dukkan ku masu kuskure kuke amma hiyayyun masu kuskure su ne masu tuba sun gane kuskuren su su gyara da haka nan ne yi ya kare muna fatan Allah ya sa abin da muka faɗa ya amfani mu amfani musulmi idan kuskure ya samu ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki shi ya fiye muna wannan kuskure shi fahimtar da mu abin da ba fahimta ba manufa dai shine waɗanda wato almajirai idan sun ka saurari wannan karatu suna tare da duba littafin ana fatan zai amfane su kenan zai amfane su zai amfani musulunci da fatan Allah ya sa shi cikin mizanin aikin mu ah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh